وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا yau muna ranar lahadi wata ramadan yana da kwana 23 da 446 hijiriya kuma yau muna 23 ga watan uku 2025 miladiya a wannan majalisi na unguwar rogo a yau Allah ya kamu jasibi da kuma karatun tasirin alƙur'ani mai girma da gobe Allah kai mu za mu karatun karshe a karatun dare muna cikin suratul ra'd aya ta 35 yau insha Allah za mu tashi aya ta 36 والذين آتيناهم الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب Allah ya ce wallazi na ake na humul kitaba wa'anda kuma muka ba su littafi kamar asaura da injila cikin wanda suka yi imani da kai kamar Abdullahi bin Salam da wadansa ya fasu na bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da aka saukar maka a sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa abdullahi bin salam da ka'ab ibn mate alhanyari da wasu daga cikin waɗanda suka musulunta sawa'u a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da qur'ani ke sauka ko kuma bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi dimnan wa min al-ahzabi daga cikin kuma ragowar hanyoyi na addinai من ينكر بعضه أقوى أن تسكير مسلم ونقنقري مع القرآن فمن قريشاوة إن يدد توحيد الربوبية أما يدد توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات إن أي مبنى الله الرحمن سيسو مثلا كالله سيسو يدد سونا الله الرحمن قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ka ce an umarce ni da in bauta wa Allah shi kadai kada in haɗa bautar Allah da wani ilaihi ad'u zuwa ga Allah nake kira nake kiran mutane zuwa ga yi masa da'a zuwa ga kaunarsa zuwa ga yi masa yi bauta masa wa ilaihi ma'ad kuma zuwa ga Allah makoma ta take duk al'amura na kuma zuwa gare shi nake kuma da suna وكذلك أن أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق نعم وكذلك انزلنا حكما عربيا كما يدبك سوف تعالي تتفيق أنزلنا لسوف غباتا هو اللي سوف نصر لإرم يا رنسا وانزع متعنس الدين مغنى لشي وهك شي ما قرآن نمو سوف تشي حكما أي محكما متقنا وفي القرآن يولي كلمتك وجن قريوا تقوما an yi shi daidai babu wani kuskure a cikinsa arabiyan alhalin kasancewarsa balarabi duk wani abu da yake cikinsa wa irin tsarin da balarabi ke saba magana da shi ne don haka babu wani abu wanda yake na kuskure ko kuma wani abu da ba za a iya ganewa ba a cikin kamar yadda Allah ya faɗa kitabul fusilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun kitabun fusilat ayatu thumma fusilat lil ladin hakimin خبيث إنا أنزلنا الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يتعقم بين الناس بما أردت الله ولن ذكر الله أنا بحيري يبدي على القرآن أن تكون يبدي الله سبحانه وتعالى يغفري وجم صرف ذنتي أكين القرآن ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي إذا كنت مكبت ويسو ينزل يا أنبي صلى الله عليه وسلم Ba بعد da جاءك من العلم bayan abin da ya zo maka da ilimin da Allah ya sanar da kai ma laka min Allah min waliyin baka da wani wanda zaka zai zubanci al'amarinka wala waqin ko kuma wanda zai kiyaye ka daga azabar Allah inda kai abin da ka tantance azabar wanda zai tsaya maka ya ce azabar Allah ba za ta same ka ba dan ka mutar zuciyar waɗanda za su tarta da kai zuwa a cikin wannan akwai a kuntata harshe ga dukkan wani wanda yake tunanin zai iya dakata wani wanda yake kan tafarkin da ba shi ne tafarkin ubangiji ba musamman yahudawa da da nasara ba su yadda za a yi kabi tafarkin su wanda su dora ka akan shari'a Allah ya ce walan ba an kal yahudu walan ba. اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ما يبدو لا أنت يسجدك يهود النصارى sai fa in ka tsarin amma ba ana suka haɗu da su akan abin da ya shafi waɗansu common objectives waɗansu manufofi da kuka haɗu su wanda a zahiri za su kawo ku ci gaba a zamantakewa ko a tattalin arzikin ku ko a lafiya ko a wannan ba su laifin ta'awu amma dai abin da shafi addini mu addinin mu yi wa fi kulla shai lakin na wula ya kuma kulla shai addinin mu fi gayati wa muntaha alhinka wajen al'akku wal afa addinin mu addini ne na bayarwa amma ba komai ce kasa ba lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka je habasha sun je sun karar da abubuwa iri daban-daban kuma sun shafuɗu da habara ta habasha ba abin da ba sa yi amma wajen duk abin da ya zama ya karo da akida suna tsayawa da haka Mazala sallallahu alaihi wasallama da yawa ya ce musu ku ba mu labari bi a ajibi ma ra'aytum fil habasha a yanayin siyagar labarin zaka fahimci cewa akwai indimaci wato akwai cakuduwa da yanayin tsakafa akwai abin da ake kira din fita idan su ya bude to har sosu suna shiga ummu salama ce mun shiga sai muka ga hotuna ga hoton annabi ibrahim ya sabtu bil azlam Allah ce karya suke yi sun yi wa annabi ibrahim karya. annabi ibrahim da annabi isma'il ba su taɓa yin wannan shirman ba haka kuma suka ga mu zala kuma cewa mun ga hotunan annabawansu da kaza da kaza mu zara sun ulaika shirarul khalq idan ma ta sayi rajulun salihun bana ala qabrihi masjidan kun ga abu in ya zama an samu bambanci na akida ku tsayawa za ka yi sosai ka rage akidar ka amma abin da ya shafi mujarradin abubuwa da suka shafi rayuwa kiran mutane zuwa ga al'adar da ishtimariya social justice a kiran mutane zuwa ga yin wani abu da zai taimake su misali yanzu ana maganar climate change canjin zumamar yanayi da kwararowar hamada da abubuwan da wayannan abu ke haifarwa sai a zo a kira mutane da mun conference da taro akan ya kamata a yi kaza ya kamata kaza ba laifi mu amsa sai mu je mu ji in aka faɗa mana muka fahimci cewa ga abin zai iya taimakar mu to opinion leaders sun malamai da traditional rulers sai su kuma su zo tsara yadda za su ja hankalin mutane su faɗakar da su akan haɗarin abubuwan da suke janyo fararwa hamada kamar a tsara itatuwa ba tare da ana dasa su ba kakaci wajen kaza wajen kaza wannan ba ne kakaci a Allah ya tsara ba ta ahawa ba a wani abu a ake a misali an yi nazari an ga alƙaluma sun nuna daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza matan da suka mutu a wurin haihuwa sun kai mata dubu kaza kuma aka duba aka ga saboda karancin kulawa wajen ba su treatment da ya kamata ya aka zuwa a ga dalilin da saboda mafiya yawan masu karɓar jinya da haihuwa maza ne da mace ce wata za a samu saukin haka da hukumi za su yi asibitoci a ƙauyuka da karkara to watakila da tafiyar da za a yi da mace in tana nakuda wata tafiyar sai a tafiye kilomita biyar goma watakila kuma ku zazzabo da ramuka da rashin kyan hanya kafin a zo mata diga ta amma aka yi asibiti a rabin kilomita daga inda take za a samu sauki to shi kenan sun zo mana da tsari ko mun san yahudawa ne ko turawa ne suka ce mai nazari sai mu zauna mu haɗu da su kuya kuke yi a tsarin ku su gaya mana wannan ba za a ce wani idan ta ba ta hawa a tsari ne da oda ta zo akan an lura da cewa yanayi na cin zarafin mata yana ƙara hauhawa gender based violence to ba sai da shi nan me kuke nufi da GDP gender based violence don kuka kuka define kuka ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai mu ce yayi abu kaza dai mu a addinin mu ba zai taɓa saboda mu addinin mu akwai fix akwai variables akwai asawari akwai al-sarayira wannan ya kai akan haka sai dai jinin ku ya kare amma wannan da kuka faɗa addini ya ba da dama mu kalla mu review to ku ba mu shawara kuka ce da shawara to kaka ce wala ta ba ta a hawa amma duk abin da ya shafi addini ba zai yiwu ka zo ka ce in sake nazari akan ayoyin jihadi ko in sake nazari akan ayoyin rabon gado ko in sake nazari akan ayoyin hukunce-hukuncen mata a'a wannan kuma abubuwa ne da ba sa tafiya in kana so mu mu'amala to ka bi da tsarin da addini ya zo da shi wanda kwati ya taɓa wa Allah tsarin sa, to aka fara da shugaban halitta a matsayin ya zama misali wanda kuma an yi wa manzara sallama a wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali da shi كما يدعنا سرد أكيد ولو تقول علينا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أسكت إذوات على شيء وأن التهديد عند أكي شيء لأنك سواء تولى تقوى من آيات الكون أما ألا يأخذكم تسواء حتى بل سأفر وعفر عن الزرزاء ولذلك ما بل سأفر أول أبدا ألا بفعل أبا إذن ناس فزيد أتى في سورة البقرة على كي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إنك إذا لمن الظالمين ولن تلقى gaɓoɓin wasu a kan kuskuri take ta ƙarshe kuma a gaɓoɓin sa'in أما hmm. Eh, duka ma'ana ɗaya suke ɗauke da ita shan malaka min Allah min wali wala nasir ita ce nazirar wannan ta cikin suratul ra'd waccan kuma da kan kumsar ita ce wacce take innaka idan lam yu'minu abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kenan dan ya zama an kautata harshe akan sauka daga kan layi Allah ya wato aqida ta gindaya tun da akida ta yi da to in har ba za ka yi namu ba su suka kusura ka ga yace muka ce za mu na kuma za ka yi namu sai ka dawo mu yi gaba daya amma ba zan san ni na ka kai namu addini bai ba mu wannan da na'am ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب الله يسوى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك حقيقة من أيقو من ذنيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا لهم أزواجا ومكي يوشسوا mun sanya musu mataye sun auri mataye kuma sun rayu da matayen kuma an sani wa zurriya kuma mafi yawansu su sun hayayyafa an sani wannan hukunci ne ga mummi Allah subhanahu wa ta'ala yayi a bisa tsari na al'aghlabiyya mafi yawancin annabawa haka suke wannan kuma wani tsari ne na na dalala ta ta siyaki na a wani lokacin akan faɗi magana da ta shafi kowa da kowa da za a ɗauke ta a tsora ta akan kowa da kowa to da watakila aka bi ta jiki sai a ga akwai waɗanda ba za su cika wannan sifar da magana ta ke ɗauke da ita wannan ba ƙarya ba ce ba tsari ne na zance da kuma lazimtar taƙaita magana da kuma lura da wanda ake wa magana an san yana da hankali kuma da tayar da himmarka wajen bincike ka gane cewa alƙur'ani bayan ya ba ka zancen kuma sannan yana faɗaɗar da kai akan ka duba tarihi ka duba a tarihi mai ba. amma annabi isa alaihi salam kafin Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi bai aure ba Ta shi ba cikin masu mata annabi yahya bai yi aure ba ba ya cikin masu mata annabi musa ba a ce mana ga 'ya'yansa ba ba mu san 'ya'yansa ba guda ka sai zama mafiya yawan annabawa suna da ‘ya'ya suna da kuma mata kuma wannan aya tana sake nutar da mu akan cewa aure awwalan kana sunnatan bashariya domin a al'insanul awwal shine adam alaihi salam a tarihinsa mai tsayi ba a taɓa rawaito ranar da ba shi da mata duk wani nasi da za a gaya maka magana a kan annabi adam za a gaya maka shi da matarsa ne wataƙila ranar da annabi adam ya farka aka halittu matarsa wataƙila an ɗau ɗan su kwanaki da aka aure sai zama sunna ce ta kan adam shi ta addinin musulunci ko da ya ma ya mu'amalance shi matsayin sunna ta kan adam akwai al'araf eh, wato al'adu Tunda da suna cika ta ɗan adam al'adu suna taka rawa kwarai da gaske a wajen abin da ya shafi aure to abin da shari'a ta mai da hankali a kai shine dukkan wata al'ada wacce take cakuɗa da a fito da insaniyatul insan da sai shari'a ko ne ta mai da ita ta zama shari'a ko kuma ta ƙarfafe ta abin da ake yi da insaniyatul insan a a hayawanin dubbaba Ɗan adam dabba ne kamar ragowar dabbobi yana ci yana sha yana motsi yana aure ya hayayyafa to in ka lura awaki ma akramakumullah suna ci suna sha suna motsi suna kuma hayayyafa kuma suna da hanyar su ta jin daɗin rayuwa da haka shi ma ɗan adam yana da wannan characteristic ɗin yushaggilu hayyizan wa yataharrak wa yanmi sai dai shi yana tunani su ba sa tunani sannan kuma shi yana da makoma su kuma makoma su taƙaitacciya ce to akwai abubuwan da takdumu insaniyatar insan akwai abubuwan da kuma takdumu hayawaniyatal insan ko takdumu al-insan ko kuma takdumu al-insan misali yanzu abin da ya shafi abinci da kayan make up da abubuwa ire-iren wa'annan ai duka za su gina maka rayuwarka ne ta physical appearance ta cikinka ta kaza ta kaza amma mafi yawancin su ba su da alaka da ruhinka da zuciyarka to kaga wannan taqdiru al-insan al-hayawan amma misali akwai kuma wasu abubuwa wanda su kuma kamar da azumi yakhdumu insaniyatal insan a misali eh, wasu abubuwa da shari'a ta zo ta ce maka kai ko ta ce maka kakkai tana so ta kiyaye maka mutuntakarka ne a matsayin ka to al'adun aure za ga akwai waɗanda kafirai ne su amma abin da suke yi na al'ada ba zai cutar da su ba a aure akwai abin da kuma koda musulmai ne in suna yin zai cutar da su shari'a in ta zo kawai sai ta regulation ta tsara musu yadda za sai za ka yawanci a cikin hukunce-hukuncen aure ana mai da su zuwa ga al'ada kiswatu runna wa kiswatu runna bil ma'ruf ليمسك ذو سعة من ومن قدر عليه فليمسك مما آتاه الله wato yawanci da ana komar da mutu zuwa ga orfi shi yasa ko a musulunci idan aka samu mutum ya yi aure idan mutum ya musulunta da matarsa ba a cewa a warware auren a sake ɗaura wani sabon auren ko a gaban gunki aka ɗaura auren in dai a al'adarsu su an an daura shi ya ba ne a al'adarsu. to ko magana ba a tsayarwa a musulunci a ce to shi ne mu sai an zaki aure saboda aure yana da matukar muhimmanci saboda asalin sa sunna ce ta kan adam to sai aka ƙara masa wani abu sai zo kuma sunna ce ta annabawan Allah da aka duk annabin da bai aure ba bakin aure ba sakan san su ne suka yi wa kamar annabi hayatin yana matashinsa a farko farkon rayuwarsa ta matashi aka kashe shi annabi isa alaihi salam bai mutu ba tukuna sai ya dawo tukuna in ya tafi daga kuma ba zai auren ba to dan haka hatta a cikin magabata wanda duk bai aure ba in ka lura baya cikin niza ta A ah, kamar shari jarullah bai taɓa yin aure ba amma ka tuba mai rayuwarsa watakila yana ta kokarin yin ne har ya mutu bai samu ya duk da shi an samu a cikin wasu daga cikin maganganunsa da suka nuna kawai bai damu da auren ba sahari لتنكيل العلوم على الجليل وفي وفي العناق وتمايل طرفا لحل عويفة أشحى وأحلى من الدوكاء hadda karshe ke so a abisu zahra na jiza wa sabisu mu wannan dai kamar yana nuna shi bai da mu da ba amma wannan sha'an hu bi zat wannan kuma eh, ba zai dan gaba shari yana da matsala kuma abin ba zai zama ya shiga cikin addini wa shekul islam ibn taymiya tun da gama cika mutum ba ake tsaure shi a kurkusu yayi shekaru ya dawo ya zo ya haɗu da gwagwarmaya ta yaƙi kuma duk da haka ba a kirga shi a cikin wata miza ta sa shi ka laita huta zawar alayhi rahmatullah imam an-nawawi ya rufu a fi ibani fi ray'an shababi imam an-nawawi ya rufu a yana ɗan matashinsa ko da ya rasu bai kai shekaru na ba a yi imam an-nawawi tare da wani afsar wa bakhma da ya barwa a turat al-islami amma bai yi aure ba ibn jarir muhammad ibn jarir al-sabari Allah ya tsanta da rahama ina bai samu ya aure ba shi ma an kula da gubbar maya da farmiya ta rayuwa wani kuma watakila ba a sani ko ba shi da lafiya ne wani kuma kila, a'a ba shi da hali a iya auren ne amma yana da sadaka irin biyan gane don haka rashin aure ba ni da ba musamman kuma a maza da mata a matan ma an samu irin sayyida karima ah, wannan wannan marawai sayar sayyid bukhari al-mirwaziya sama ba ta yi aure ba an samu a cikin yan uwan bishir alhaji akwai wacce ba ta yi aure ba amma dukkan su ba su ne ba su ne fudulawat min nisa kuma wannan ba su ne afdalul rijal ba ana dai ba su darajar su da kimin da ilimi shekh abu hudda يا ورد التأتي ليسا من سنة العلماء والعزاب والعلماء والعزاب الذين آثروا العلم على الزواج amma ba wai saboda yabo gare su ba saboda rashin aura dan dai wani taraf ne ilmi da kuma shakassu da warisu da fito da wasu abubuwa muhimmai nasu na rayuwa amma ba aka ba annabawa da annabawa da azwajan musulmiya sannan kuma bayan kasancewar aure sunna ce ta mafiya yawan annabawa kuma sai zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azara ta salama sai ya zama da tarin gwajin da ya nuna wa mutane muhimmancin yin aure shi hadisin anas Allah ya kare da a gaske cewa wa an tasawwa gwajin fita kamar rabi da an sunnati kalin kuma ina aure wanda duk ya ga baya son sunna ta to baya tare da ni kuma salama ya ba da umarni a yi aure yace ya ma'ashar shabab man istata'a minkum ba'ata فليتزوج وخص الشباب بالذكر طب رسولي في الغالب فاقد أعوان بعد أن النسل إذا خرج مخرج الغالب والنسل إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مقبول إذا كنت عمد السيد وفي أوجه السن الشباب فاشد أو يشي معك معك يا أولي هناك كان يارو ولا توفرت فيه الفرق من أولي فعمد ما شي معي sannan za a yi samun mutumin da yana da mata ɗaya ba za ta ishe shi ba shi ma ya ƙara man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu rabu da basari wa a ahsanu lil-farj to kaga nan aure kuma sai zama sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka shi yasa sai aka samar da abubuwa na alkhairai masu tarin yawa a aure daga ciki yakan zama wata hanya ta zama mafifici a cikin mutane kamar da manzo kuma ya cewa khairukum khairukum li ahli kaga sai kana da iyali khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wannan sai da aure ake samun mana khairiya sannan ya zo a cikin musulun imam ahmad fi sanadin hasan hadisin mahmud ibn miksan allah ya kara yadda a gare shi ya ce wata rana wata gwaggo na yar uwan mahaifina ta je wajen manzo Allah sallama wata larura ta kai ta za ta tafi manzo Allah sallama ta masa azatu zaujin anti kina da aure ta ce eh to ya take a wajen mutum ta ce alhamdulillah ina ba ba abin da bane maka sai dai abin da na gaza sai manzo Allah ce to umburi kai ka kuni na da ki dai duba ki ga yadda zaki ki kasance a wajen zaka inna ma huwa jannatuki wa naruki domin shine wutarki shine aljannaki حرم الله سبحانه وتعالى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها إذا ما تسي صلولن تسي أزمن تا شيء ومن سيئية هذا أولياء المصدر من شقاء الجنة لا أقول لكم الجنة مجاسة والتزاق وتسكيس haka zalika ubangiji subhanahu سبحانه وتعالى alƙawarin أصل wanda yayi aure فما يدعى الله سبحانه وتعالى ya وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يا بعد أمرني na nadar akan cewa a aurar da duk wanda ba su da aure wanda suka isa aure sannan wanda ya kamata ma su aure a cikin bayi da mata bayi da maza su ma a ba da su aure a ba su dama su yi aure idan saboda su yawanci bayi suna ƙarƙashin al'abdu wa ma malaka na sayyidi da haka abin nan sifatul faqari al lahu sifatul lazima yasa Allah ce to in ma suna cikin yanayi na bukata Allah zai wadata su daga fararsa a al-imam ibn jarir al-tabari ya rawaito a isnadin da sai maqal zuwa ga Umar Allah ya kare da shi sannan ya zo a cikin al-musannaf ta hanyar sayyidina Abu Bakar Allah ya kare da a shi kuma ya zo ta hanyar sayyidina Aisha a cikin tafsirin Imam Tabari dukkan su ma'ana ɗaya cewa lafazin wannan asar na sai na abubakar cewa ku yi wa Allah ta'a a cikin abin da ya umarce ku na alba'a shi ne aure shi kuma Allah zai cika muku alkawarin da ya muku na azurtawa da haka aure yakan zama masari na arziki sana hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn majah da sanadin sahih daga abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu kana ala Allah aunu mutane uku Allah ya ɗawa alƙawarin zai taimake su na ɗaya almujahidu fi sabilillah wanda ya tashi ya fita jihadi fi sabilillah na uku na biyu almukata bawan da suka yi yarjejeniya da shi da ubangidansa akan ya ba da kaza a yan tashi ya zama ɗaya. na uku kuma shine wannan ki yuridu al'afa da kuma wanda ya aure yana so ya tsara kan da ya tsara Allah zai azurta shi idan ka ka yi aure baka samu arziki ba to ka saki hanya da sababi na neman arziki inda shi arziki ba ya kana kwanciyar da maka ba alam tara anna Allah qala li maryam wa khudhi ilayki nakhlatan saqat rutab ولو شاء أن تجنيه من غير من غير حزة جنته ولكن كل شيء له سبب maryam ku duba raunin da suke da ita amma a shi a lokacin da ta yi amma ta aka tashi ta yi aiki kafin ta samu arziki ya ka shi arziki sai ka nemi shi ka sami shi abin da ake rawaitowa kuma na cewa ta zara wani ya zo ya kawo ƙara zuwa ga an sama ce ya rasu da layi talauci ya da min ya ce ka yi aure haza kadibu mukhtalafun masnu'un مصنوع مفروض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت لا يستحقه سندا ومثلا ومنطقا وعقلا بزي النبي صلى الله عليه وسلم يي wannan ba ya je kuma ya je auren ya sake dawa wai talaukin talaucin bai tafiwa wani za ya ƙara sai masa ya aure ya ƙa a haka dai, kaga ba zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka wannan shine waje anna lakum azwajan wa dhurriya mafiya yawan annabawa nan mun sanya musu mataye da kuma zuriya وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله da kuke ta cewa muna son a matsar mana da duwatsun maka muna son a tsaga mana ƙasa su kafa ulalan har don su samu mare-mari na ruwa mai mai kaza muna son a kayan mana da mamatan kuma da yake to wannan dai kuna ganin ai mu'jiza ce kun ce annabi Sulaiman da annabi dawo da annabi Isa to ai wa ma kana da rasulun an yi a ce da ayati ai baya da sai manzo kowane manzo daga cikin manzannin Allah baya sai zuwa da mu'jiza illa bi idnillah a sai sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala li kulli ajalin kitab to duk wani zarafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai faru to akwai wani lokaci da Allah ya rubuta wanda sai wannan lokacin sannan zai faru wannan shi ne fassarar da da yawa daga cikin malamai suka yi ai li kulli ajalin qaddarahu Allah wa li kulli amrin qadahu Allah kitabun usbita akwai rubutu da Allah ya tabbatar da wannan abun a cikin wannan rubutun wa waqtun ma'lumin yaqa'u fihi akwai lokaci da Allah ya sa sai wannan lokacin ya yi sannan wannan abin zai faru Allah ya yi zai ba annabi Musa annabta a bakin dutsen sai su sai na ta tsuru rusaina da inda annabi musa yake akwai tazara ba abin da yake ka annabi musa tsuru kaina sai Allah ya kaddara ya kisa, ya gudu ya tafi yana, ya je kiwon dabbobi a wurin ya samu kyakkyawan training ya samu capacity building ya ƙara samun aljiniyar rushiya sai ya dawo zai tafi hanya da an nuna masa hanya ya san inda hanya ta fi ya isa nisira to amma sai ya ƙasan hanya yana ta tafiya sai ya rasu ka hanyar inda zuwa zuwa su da ya yi kuma da Allah ya kaddara a cikin wannan lokacin za a bashi annabta sai ga shi ya aje matarsa kuma da ba Allah ya zai bashi annabta shi shi kadai ba wani abu yace da matarsa ya inni annabtu na zan je in yi kaza in yi kaza yana zuwa sai Allah ya sun mazita ala kadani sai ga gashi ta zo a kan gaba Za ka ji abin da Allah ya rubuta to akwai lokacin faruwa abu akwai kuma yanayin da zai sa abin ya faru wannan cikin al'amarin Allah ake da kulle ajalin kitab duk wani ajali da ka sani wani zarafi da ka sani na faruwar abu to akwai hakikan yadda Allah ya rubuta shi da kaifiyar faruwarsa da lokacin al-imam al-waqidi Allah ya kanta da rama a cikin tafsirul basir yace to ai kulli ajli kulli li ajali kulli amrin duk wani abu da ka sani wa waqtihi da kuma lokacin abun kitabatun muttabatu akwai rubutu da Allah ya tabbatar da wannan abu la ya taqaddamu zalika al-amru ala waqtihi alladhi kutiba la wa la yata'akhkharu anhu ba da za a janyo abun kafin lokacin ko kuma lokacin ya yi a samu ba a yin haka Allah ba ya saba lokaci wannan ita ce ma'anar mafiya yawan malaman tafsiri na'am sai Allah ya ce يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ubangiji subhanahu wata'ala yana goge abin da ya so wa yuthbit kuma Allah madaukakin sarki yana tabbatar da abin da ya so ya tabbatar wa inda sannan asalin littafin da ake rubuta kadar duk yana wajensa wa yuthbit wannan kira'ar ibn kathir da abu am al-basri da kuma asim ibn abdul sannan wa kuma tana karanta wa yuthbit wal ma'ana wahid yamhu Allahu ma sha'u wannan abaji ne na al-qada wal qadar abin da ke nufi da al wal qadar shine hukuncin da Allah ya wa duniya da kuma gudanarsa da kuma zartar da hukuncin game da abin da ya shafi hukuncin cin cin kafin ya halittu duniya da dubban shekaru cin Allah ya tabbata to duk wani abu da Allah ya tabbatar da shi na halitta da na lamari to control ɗinsa yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya sanya masa hanyar faruwa misali Allah ya rubuta cewa za a samar da ɗan adam wani kuma zai rayu a waje kaza zai yi ayyuka iri kaza zai mutu a lokaci kaza wannan shine alƙadar to ya rage saura kuma zartar da alƙadar ne alƙaba shi kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta cewa hanyoyin da za a bi wajen samar da wannan din ita ce hanya kaza da kaza in kuma akai kaza to kaza ba zai faru ba to Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so ya rubuta abu yana kuma da wata mashi'a sai ya rubuta rashin faruwar abin saboda wani abu da ya tace kaddara to wannan shine ma'anar yaqullahu ma yasha wa misali Allah ya rubuta cewa wani zai yi hadari in yi hadari kuma zai mutu a hadarin mota sai kuma Allah ya kaddara cewa wanda duk ya tashi ya karanta addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Usman ibn Affan بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في العلم دول wanda ya karanta wannan addu'a sau uku da safe to daga safiya hammara ce babu wani abin ki da zai same shi kuma Allah ya rubuta shi wannan din zai yi hadari kuma zai sai karanta wannan addu'a to sai shiga cikin tsaro wanda Allah subhanahu wataala zai ba wa tsaro da kariya sai zama Allah ya goge wancan kaddarar da wannan kaddara da haka ita kaddara tana biyu akwai alƙadarin kauni akwai alƙadarin asharri akwai kaddara da Allah ya hukunta ta halitta wacce shi ma Allah ba lallai ya zama yana san amma yanayin tsarin ubangiji na gudanar da duniya dole a haka abu zai faru akwai kaddara ta shari'a wacce shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ta kuma ya kaitar da ku akan yin kuma shi ma yana ta to idan aka aka samu haduwa tsakanin kaddara ta shari'a da kaddara ta ta halitta kaddara ta shari'a ta kan yi gaban kaddara ta shari'a ta ta halitta saboda haka yanzu sai ya zama to wannan kaddara da aka rubuta maka wannan kaddara kuma ta shari'a ta zo ta shiga gaban ta magana sun salama yake cewa wanda shi yake so a faɗaɗa masa arzikinsa kuma a tsara masa a ajalinsa to ya tada zumunci wasu malaman suka ce wannan ala zahiri an kaddara ga lokacin da za ka mutu sai Allah ya sa a ja kwanan haka kuma wannan ba wani dalili zai goge wannan saboda yankun babu ma ya sha ko ya sabbe wasu kuma malaman suka ce a in fa an rubuta cewa rana kaza mutum zai mutu daidai karfe kaza sai ya mutu a lokacin amma me zai faru da me ake kirga dan adam ai da da asirin sunsa akwai mutumin da shekararsa arba'in a duniya kuma yanzu mamu nawa mutum amma ya yi abubuwan da ɗan shekara ɗari ma ba kowa ne zai yi to kaga ashe rayuwa ta yi albarka ke to abin da ake nufi shi Allah ya ɗaukar ne albarkar rayuwa amma ra'ayi na farko ya fi ƙarfi kuma alaiki, jilla ta manyan manyan malamin muhakkikun an fahimta ko yamqullahu ma sha'u, Allah madaukakin sarki yana shafe ma sha'u abin da ya so wa yubil kuma yana tabbatar da abin da ya so akwai maganganun da malamai da yawa suka yi a shekul islam ibn taymiya Allah ya kansa da rama a cikin fatawa na goma sha yake cewa qala al-ulama معلم إسنا فإن المحوى والإثبات في سقوط الملائكة أما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما فلا محو فيه ولا إثبات أما وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين أبن آه أقول تيمية يسوع يشير يقول وتأديدا فالشيعة لقوى القدريه wanda suke ganin cewa Allah madaukakin sarki ta'ala Allah amma ya tsoro na ulwa kabira yakan canza shawara amma dalilin da yasa ake canza shawara idan wani abu ya faru wanda shi ma bai san zai faru ba sai ya canja shawara fa yabdu lahu idan abu ya bayyana a gare shi sai ya fasa wannan abin sai ya wani to sai suka ɓata al'idar almahau wal isbat suka shigo ta nan sai suka lalata aqida misali kamar ɗan shi'ayen da suke amfani da ita sai na abubakar sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umar sahabu manzo Allah sallallahu alaihi a wajen gulatar rawafid suna ganin cewa duka sabon nan sun ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya tambaya su shin Allah bai san za su hayi su manzo Allah sun sa wani ya haɗa su da jinni da ai sai daga baya ya bayyana ga ubangiji cewa za su yi wannan akidar ta albada ta kadariya da kuma shi a dama kuma kadariya kun ga ayan ba wani kayan wanda ke sunan za kadariya amma mafiya yawan fasadi na akidar kadariya shi'a sun kauce ta musamman a babin alkaza wa kadar domin su shi'a sun yarda da alkadar amma alkhair amma kaddara ta sharri tun da tafan mutakaddimun na shi'a sun kore kaddara ta shayar suna ganin cewa kawai mutum ne yake so ya kala wa ubangiji sai ya fake da kaddara su suna ganin yan adam su ne suke fara da abubuwan su marasa kyau amma ba ruwan Allah ne sai yasa za ka ga ko a littafin da shekul islam ibn raddi min hajji sunna kaga da ta raddi yawa a shi'atul qadariyya to su suke masa da qadariyya a wannan babu to sai shekul islam ke cewa wannan mahaurin da isbatin a asalin gudanar da al'amarin Allah a littattafan mala'iku ne amma a asalin hukuncin Allah da ilimin Allah ba su ma'auwar ba shi Allah yana sana ya san me zai faru ya san me kuma ba zai faru ba amma shin a lauhin mahfuz Allah ya kan goge wani abu ya tabbatar da wani abu ya ce a kan maganganu biyu na malamai magana ta farko eh Allah ya kan rubuta kuma ya goge wani abu wasu kuma suka ce a'a ba zai yi wa a rubuta a goge ba Ya haka duk abin da za ka tabbatar da gogewa sai su tawo ne to amma eh, na farkon shi ne ya fi ƙarfi da ilimin da Allah saboda wancan dalilin da muka faɗa cewa Allah ya kan hukunta abu na kaddara ta halitta kuma ya kan hukunta abu na kaddara ta shari'a الشيخ محمد بن صالح الحسيمين الشرح أشرب sharhin arba'un an-nawawi ya zo hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya يقول رب العالمين عز وجل الله ينسيوا ينفى الله ما يشاء ويثبت عنده حكم الكتاب أي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب فما كتب في اللوح المعقود فهو كائن ولا تغيير فيه ولكن ما كتب في الصوت التي في أيدي الملائكة فهذا يمحو الله ويثبت شيما يأتيكم مجال الشيخ الإسلام بهم خاصة العقيدة الكدرية آه شيخ الإسلام ابن حجر أن لا يسلمك برحمة أسلم فرد الباين يسي سوى والحق أن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتغير علم أن بايع الله وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل الأهل أبدا يكي بينا كبدا أنا أيك من أيك ولا يقول أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي فيقع فيه المحو والإثبات كالزيادة في العمر والنقص واما ما في علم الله عز وجل فلا بحر ولا اثبات والعلم من الله شما الى تقصد الشيخ الاسلام في القران ومن ثبت توكل عليها هو راكا شيء علم الله باب التنبيه فدق ابن الرفا وقال الله يا ان انت ابن ذيك يعلم ما كان وما وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون اما وزن بدون الوقت اخي اهل سبحانه وتعالى يكفي wajen gudanarwa ya rage wata matsala wata Sheikh muhammad ibn salih sani ya kawo a cikin a cikin alfahari da karshe karshe cewa to yanzu an riga an kaddara maka cewa abu kaza zai faru to amma kuma an rubuta cewa in kai kaza abin nan ba zai faru ba shin kana da zaɓin da za ka yin abu kaza din dan abin ya faru ko kuma hatta zaɓin ma sai an baka dama shi ne suke cewa halin insanin musayyarun an muhayyar shi ɗan adam kawai tafiyar da gaɓoɓinsa ake yi wajen gudanar da al'amura ko kuma Allah yana ba su da to duk da cewa ya yi rashi akan asalin farzin tambayar ma asali ba tsari ne na magabata ba domin shiga da zurfafawa cikin abin da ya shafi al'amarin ubangiji a irin wannan sigar yakan sa mutum ya samu shakka ko kuma ya kasa fahimtar hakikar ubangiji العجز العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث في كل ذات الله da أما tabbata كتبت so abin da malamai ke cewa shine ubangiji yakan halicci irada in ya halicci irada kuma sai ya saka wa ɗan adam sai kuma ya bashi damar zaɓi idan ya zaɓi waccan da izinin Allah sai wancan abu ya faɗa in zaɓi wannan da izinin Allah sai wancan abu ya faɗa to amma duk da haka sai a tsaye ka da kan adam sai ka nemi san Allah ɗin da irada ubangiji da mashi'arsa kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Imam Ahmad da sunan Tirmidhi hadisin Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da a gare shi ya zo a hadisin Allah ya Abbas wanda manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairat wa tarkal munkarat هل أنا وقفت كبان الجامر أيكت أيك أن الخير يكون كبان الجامر بل أن يكون كان الخير سألا يا باك جامر فرمان لك إليه من أمبك كامر يا ما أوجد أن أخوك خير يكوني بلاك إليه سورة وما الشعور إلا أن شاء الله رب العالمين فلا تكيبا سيبا أن الله من أوجد أن ترجيه شوكي من هذا الحياس فأنا من الله إليه أما إنك سوكي أمرين كان الأدم بلاك يبسيء ونبي سبحانه وتعالى ya so shi yasa hadisi ya tabbata a cikin musulun Imam Ahmad da sayi bukari da sayi musulun daga Sahal ibn Sa'id as-Sa'idi Allah ya kare da a gare shi a cikin dogon hadisi na kisar wannan bawan Allah da aka yaki da shi kuma yayi abun a zo a gani a yaki to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji ana yadda sai sai kuma ɗan mutane da sai wanda cikin sabai ya dinga bin da ya dinga bin sa har sai da kai inda ya kashe kansa sai ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni kare imani da mun karkata kuma za san sai ya me faru yace ga abin da ya faru kuma za su san cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati fima yakunu an-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yakunu an-nas wa huwa min ahli al-jannah sabaka fi ilmin la cewa wannan dan wuta ne to ko da Allah ya ba shi dama ya ta aiki na yan aljanna karsar ka zai aiki na wuta haka zalika ya zo a cikin sai bukari sai suna da Allah ya farko Allah ya kare da a gare shi إن أحدكم لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل لها تكون كيشي هذا هذا شيء علم الله تك أبو حكيك باب بمبنتي باب قوي الشيطان kai sai ka roki Allah subhanahu wataala ya dace da kai shi yasa wannan yana cikin auren da kuke karatawa ka firgita da al'amuran hadisi ya gabata sai musulun daga uku na Aisha Allah ya kare da gare ta ce na ne kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam na rasa cikin dai har sai da zuciya ta ta so sai wani abu da ba a ne ba tare da ta, ko ya tafi wajen wata daga cikin matan da ne tace tana ranaye kawai sai ta jiyo hannunta a kan cinyar annabi sallallahu yana addu'a inda yana Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an alayk anta kama asmaita ala Allah yana neman tsari ta hanyar yardarka ka tsare ni da fushinka ta hanyar warakarka da kuma yayewarka karka yi muku sannan Allah ina neman tsarinka daga kamunka da kake wa mutane don Allah subhanahu wataala ya so kamun su sai bashi ya sha wahala ya ta aiki sai kuma da karshe sai a zo a karkatar da shi daga tashin farki dai Allah shi yana sane da abin kenan baya canzawa a wajen Allah a ilimin Allah da sanin amma wajen tsari na gudanarwa to duk abin da ka sani da kulli ajalin kitab kuma yanfullahu ma yasha wa yutu wa indahu أم الكتاب وعنده أم الكتاب أم الكتاب شيني واتو أسل لوح العصر هنا وانده نني توشا عند الرسمية شيني لوح المحفوظ كما يدى تسلم duka malaman tafsiri suka kafa kai wanda kuma shi ne ra'ayin manya-manyan malaman tafsiri آه، أما شوكاني الله يكرم الرابعة في سيدنا الكبير يتي أم الكتاب أبدا تأكل أم الكتاب شيني إلى الله سبحانه وتعالى سنسى أبن ذي حدثة ما أبن ذي حدثة شيني أم الكتاب آه، وسكوما لمن كما يبدا ابن عطية الأندلسي الزرنافي الله يكرم الرابعة في سيدنا ya kawo cewa ummul kitabin abinda ake nufi shine wato asalin kaddarorin da Allah subhanahu wata'ala ya tara ya rubuta wannan shine ummul kitab sai zama ummul kitab din shine kaddarorin da Allah ya rubuta wanda ya yarda za su faru wanda kuma za su faru ba Allah ya goge su ba ba ta cikin rubuta sai zama akwai rubutun nasu a farko amma kuma wani rubutun na ubangiji ya nuna waɗannan ba za su faru sai zama waɗanda za su zauna sun su za su faru misali an rubuta zai mutu in ya fito kace kaza an rubuta kuma in ya karanta abu kaza ba zai fasa zai fasa rasuwa to kuma sai Allah cikin ikonsa ya san cewa zai karanta sai a shafa mutuwar sai a tabbatar da wannan a faruwar ko da mala'iku sun karɓi batun mutuwar a hannunsu to a wajen Allah akwai batun karanta addu'a da rashin mutuwa sai zama wannan karanta addu'a da rashin mutuwa shine ummul kitab yana wajen Allah su kansu mala'iku ba sa sani sai Allah ya sanar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Nawwas ibn Sam'an Allah ya yarda idan Allah zai mutu wahayi sai tabbata ɗauki bindiga tana tsawa dukkan su ne su suma ba wani wanda zai zama kuma yana da rai a cikin su fa yakunu awwala man yafa'u ra'asahu jibril ko fa yakunu awwalu man yafa'u ra'asahu jibrila sai zama malaika tun shi zai fara tasowa sai kuma ya zama ya koshi da wa'ayin Allah ya gaya masa sai sauko saman bakwai sai ce mai ubangiji ya faɗa sai ce ubangiji ya ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai ce qalul haqq lallai abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wannan magana gaskiya ce to aka za a karanta nufin sun magana har ta saman duniya to a nan ne ma an mala'iku suna communicating sai aljanu su ji wani abu sai su dinga su kuma broadcasting ɗinsa suna farko da magana kasa suna farko da ita kasa don su sai su gaya wa mutane sai su ɗau gaskiya ɗaya sai su haɗa da ƙarirai an fahimta ko to an fahimta abin da suke nufi da wa'inda hukumar su da kuma duka waɗannan sun kan lura dai za ka ga ikhtilafu tanawu ne ba ikhtilafu tazar muna da lokaci ko lokaci ne lokaci yayi sai daidai to to shi ke nan bari mu gitse a nan da na ce yau za mu shiga cikin Ibrahim ma an kira mutane sai ba za mu je ba za mu je ba abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya sai mana yau 23 ga wata ramadan eh, ga bayanan da ke gaba da su wasu bayan allah sun ba da sadakar eh, alƙur'anai guda kudu shi ma ga marayu ko kuma ga eh, to shi sun ba wa ƙungiya waƙaji sannan wani bawan allah ya ba da sadakar naira dubu shida a hidimar marayu ga hidimar marayu yana bukatar a yi wa mahaifinsa addu'a na wani bawan Allah ya ba da naira dubu biyar ga hidimar marayu yana bukatar a yi ma iyayensa addu'a sannan wata mata baiwa Allah ta ba da sadakar naira dubu ashirin da ɗaya sannan iyalan mar na daga samarar sannan iyalan marigayi a da ya haya sun ba da naira dubu ashirin ko sun ce suna buƙatar a yi musu addu'a ko a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa wasu bayan Allah kuma sun ba da naira dubu uku su ma ga marayu sai daga bayan na tasiri sai naga ɗaya daga cikin abokananmu kuma matasa eh, ban tabbato ɗaya daga cikin mahaddata alƙur'ani da muke tare da su ya kawo mana ziyara muna fatan Allah subhanahu wa ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ya biya shi da wannan zumunci da ziyara da ya kawo mana wayannan mutane bayan Allah da suke nema a yin addu'a da mu da su da kuma waɗanda suke ba mu sako na addu'a duka za mu haɗu da wasu da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa yi tawassuli da wannan ibada muke gabatarwa a cikin wannan wata da muke fatan Allah ya karɓa dan Allah mafasakin sarki ya biya mana bukatun mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج همومنا واكشف غمومنا واقض ديوننا ويسر أمورنا وتقبل توبتنا وأنس وحشتنا وارحم غربتنا واجعل النور بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوقاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلام في ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين إلهنا لا رب لنا سواك فنعبده اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وتقبل أعمالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورين ونعوذ اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعبال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وخدعة النقمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين